so ku yi hankali ku bi doka mu samu lafiya a ƙasar borno fitinar da muka samu wannan kar mu yi gaba mu kawo wani fitina kan gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum kenan ke jin hankulan yayan kungiyar nan da ke aiki da samfurin baburan nan masu kafa uku da ake kira da ta sahu ko kuma keke na fef sakamakon wata zanga-zanga da suka gudanar a garin maiduguri kan furcin da gwamnan jihar borno professor babagana umar umara ya yi a zauren majalisar dokokin jihar lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi na cewa za a haramta amfani da samfurin babura masu kafa uku a cikin garin maiduguri kamar yadda wasu shafunan yanar gizo suka dinga ambatawa sai dai gwamnan jihar borno ya kira taron gaggawa da 'ya'yan kungiyar wanda ya shaida musu zahirin abin da ya furta a zauren majalisar ba kamar yadda aka dinga yayatawa a social media ba gama abin da ke cewa na ne aka zabe ni kashi dari a cikin ku kashi casa'in da tara na ke kemarar sun sun zabe kuma na kira su na gaya musu ga niyan da na gaya musu na ba da leaders na ce kowa ya je rubuta membobinsu ku yi hakuri bin na gaba bin allah ne ku yi hakuri da kun yi hakuri don yin da nake so in yi haka shine kuma zan sa ku wahala ba za a sa ku wahala ba amma kuma a hattara ni abin da na faɗa za mu yi doka yadda za mu kawo sani za mu yi fikin hanyoyi wanda za mu kawo restrictive movement muka ce amma wannan ma na ce za mu zanna mu shawara da ku zan saya golf guda dari bus guda hamsin kuma na ce zan ba ku ma wanda kuke amma wannan ba ce cikin mai maiduguri na ne bus ne zaka saya wanda zaka ce zaka hana keke na fef da yawo shi gwamnati ba abin da kake son zaka yi ba abin da zai amfana a mutane zaka yi to don saboda haka a yi ladabi mu zanna da ku lafiya nan maganar social media da kuka ji wannan ba magana mai kyau ba shugabannin masu amfani da waɗannan babura ke cewa daga farko sunana Abdullahi Audu chairman na keke napep na NURT da Bilu Borno State chairman daga farko social media da aka yi magana jama'a ba su fahimci kan zancen ba amma yanzu da gwamna ya zo ya wayar wa mutane kai gaba ɗayan mu da mu da membobi mu mun gamsu da maganarsa kuma mun yi supporting na abin da zai yi 100% adadin duka duka kungiyoyi goma at least muna da membobi mun kai guda dubu gaba yau. a cikin maiduguri ko ba borno gaba a cikin maiduguri a daidai wannan lokacin ne kuma gwamnatin jihar borno ta bada kwangilan gina wani gadon sama da ake kira flyover a unguwar da ake kira custom ga kamfanin china da ake kira cgc don rage irin cunkoson da ake fama da shi a wannan yanki kamar yadda kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar borno hatta garima sale ke cewa Eh, mun yi da su akan biliyan hudu da miliyan ɗari biyu da wayansu yan kai za yi wata goma sha takwas shekara ɗaya da rabi kenan in an da. Sai kama biyan diya kamar mutanen da wannan aiki zai shafa wadda gidajen su na wannan wuri kamar akwai kuɗaɗe da aka keɓe saboda su. Eh insha Allah sir gamban sun an yi alƙawari duk wanda inda zai taɓa gidan mutum za a yi mishi diya amma muna zaton ma wurin yana da faɗi da yawa ba zai taɓa gidaje wanda zai dami jama'a ba amma duk wanda ya shafa insha Allah za a biya. Kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno a Tigari misali kenan ke bayani game da gina gadar sama da zai kasance irinsa na farko a jihohin da ke shira arewa maso gabacin Najeriya da gwamnatin jihar Borno za ta soma. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.